who was the last person to make you cry? <laughs> Him. Kasan kanka. Eh. A'a ah, ah, ah, ni ya sa kuka ba ke ba, ya kika fi ni. Na tana abin raina ne ya ɓaci. Zaƙewa ke. <laughs> Oh, to, waje.